rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ru'yal salihun ru'ya ana nuna masa ko mun karanta wannan wurin duka eh, eh? ana nuna masa shine mafarki kyawawan mafarki wanda Allah yake nuna masa na bishara faja'ahu malaku shi malaika yazo masa wannan hu shine maf'ul bihi fa qala shi malaika yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ikra ikra tu bismi rabbika allazi khalaq da suna ubangijinka da shi ya halce kowa ya halce komai khalaqal insana min alaq shi ya halce bani adama daga dunkulelen gini ikra kai karatu wa rabbuka da ubangijinka al akram mai girma ka ji qur'ani yadda yake sa rabu ka ji dai ba mangar bani adam ba ne wannan asalin soka ikra kenan babu kauluhu ikra wa rabbuka al-akram yace hadathana abdullahi ibn muhammad hadathana abdurrazzaq akhbarana ma'mar an zuhri ha وقال ليس معلقا هنا حدثني عقيل قال محمد أخبرني أروى عن عائشة radiyallahu anha dinar wayan zuhuri dinar wayan laifin wanda yayi kawo shi siga mu'allaka dukansu sun ruwaito daga urwa urwa daga aisha radiyallahu anha shi muhammad anaina muhammad zuhri saboda haka ba mu'allaka ba ne inda ya ce an zuhri wancan da ya cinye sanadi ya ce an zuhuri to shi zuhri sunansa muhammad shi ne ce akhbar urwa ko da kaulin lais mu'allaka ne to mangaran urwa dai ya maganar zuhuri dai shine kyau kala muhammad a akhbarani urwa magar ta kare ba mu'allaka bane nan wani an aisha ta radiyallahu anha awwal ma bude bihi rasulullahi sallallahu alaihi farko abinda aka fara da manzo Allah ru'ya sadiqa shine mafarki na gaskiya ja'ahu malaku malaika ne yazo masa fa kala ikra bi ismi rabbikal ladhi khalaq yi karatu da suna ubangijinka mai girma wanda ya halci ba ni adam ya halci sauran halittu baki daya khalaqal insana min alak amma ya halci dan adanna na a cikin dugun gine ikra wa rabbukal akram alladhi allama bil kalam wanda shi ya sanar da alkalami ya ya ya ilmantar da alkalami rubuta abin da za za yi shi da farkon duniya har karshe Ya ce babu alladhi allama al babu kenan da ake cewa aya ke cewa Allah shi ya sanar da alkalami haddasa na Abdullahi bin Yusuf dukkan ayan Buhari na dauka aya daidai ɗaya ikawo hadisin da zai goyi bayansa. kuma ka duba hadisin baki daya kowane hadisi kuma da malamin da ya ruwaito shi nan farko hadisi da yace halakal insana min alaq ya ce da kai ibn Shabi ya ruwaito wajen urwa urwa kuma da Aisha kuma karatu na biyu da yace ikra wa rabbukal akram ya samu hanya guda biyu akwai hanya na ma'amar wanda da can ba ma ba kai ne ruwaito je ibn shahab to amma na hanya na biyu to shi abdurrazak da da ma'amar su suka ruwaito a wajen zuhuri kuma shi aka samu mu'allaka hadisi lais daga ukail kuma aka hada shi aka fituri mangana cewa akwai mutaba akwai kuma mu'allaka cikin wannan hadisi na biyu hadis na uku har yanzu an samu hanyar lais da an ukail ali ibn shab shi kuma ibn shab ya je wajen urwa yake cewa qalat aisha radiyallahu anha faraja annabi sallallahu alaihi wasallam shin manzo Allah ya koma gida ila hadija wajen na Fa shi ya hadiya فقال شياتي zammiluni عديجة زملوني زملوني فذكر حديث شام hadis ma na ربيني ربيني shine wajen da Allah ya ce da ke ikra ya yi ikratu har zuwa allazi allama bil qalam babu kalla la in lam yantahi la nasfa annabi nasiya nasiyatin kadibatu khati'a Allah yake cewa kalla ba haka bane a wanda suke yi da riya wanda suke yi da girman kan da suke yi la in lam yantahi wanda yake wannan da'awa cewa shi zai zai kyale manzala ba da abin da manzala yake ya hana manzala sallansa da abuwansa kuma ya yi riyawa cewa Manzala zai kira shi zai kira dandarinsa mai jama'a shi Allah ke ce la in lam bai nisanci wannan abun bai daina ba da nasfa annabi ya zan kama shi a kansa zan kama shi a lalle zan kama shi daidai sakin kansa mu kama shi nasiyatin kaziba wannan nasiyan da ya kasance shi wannan mutum da ya zama makaryaci khafi a yawan sako zan koya masa hankalin bai daina abin da ke fara ba wannan gargadiya da ke gaya masu sabo kafi kama su Allah bai taba kama mutum ba shi ya masa gargadi kuma ya masa nasiha kafin ma ya kama shi yace wa dasana yahya dasana abdurrazzaq an ma'mar an abdulkarim al aljazari an ikrima qala ibnu abbas qala abu jahl abu jahal ya ce la'in ra'aitu muhammadan shine wancan da aka ce kalla la'in lam yantahi can ya koma da domir ne yanzu zai faɗa maka karara waye ya faɗa wannan shine abu jahal abu jahal ya wahar da manzala matarsa ya wahar da manzala sallallahu alaihi wasallam matarsa ya wahar da manzala eh abin nan abu labi kuma matarsa ta wahar da manzala sallallahu alaihi wasallam shi ita wannan matan abu lahab daga cikin usra na abu lahab ne abu jihar ne ya aure wancan abu lahab shi ne ita take wa da umu jamila la'in ra'aitu ya faɗa cikin ɗandarinsa shi abu jihar la'in ra'aitu kika na ga muhammad isoli yana sallah inda ba dai har ba ne to la'afanu ala umkihi zan shafe shi ya mutu ma'uta fa balaga nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah yake ba labarai ya zo masa fa kala shine ce law fa'ala la akhadtu malaika da ya aikata da malaiku kuma sun kama shi anan nake so ku gane manzo Allah yana da kariya akwai abubuwan da manzo Allah yake shi yana da kariya in zaka yi abu ka auna shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi sallah Abu Jahar ba da mai kama shi shi dai ya abin da zai to ire ire wanda akwai matsayin da zaka yi abu ka auna kafin ka aikata shi manzo Allah Allah ya masa kariya kuma abubuwan da yake yi dole ne Allah ya riga alkawar shi cika ke kuma zaka yi ka duba abin da zaka yi kana da wannan mu'jizan ko kana da wannan karaman ne shi ka auna maslaha in ka yi abu nasara za a ci ko kuwa aksinsa ba ku abin da ba nasara zaka yi fitina zai taso wanda fitina zai fi abin da kake yi akwai abubuwan kuma ko fitina zai taso to karshen sa alheri zai dinga yawan fitina to aika don za a saya ce kullum shayar da za a yi ba za a ci nasara ba ba wa amur bin khalid an ubaidillah an Abdulkarim? yake suratu an inna inna anzalnahu wannan mutaban da aka yi karatun da muka wuce can ya ce ta ba abdurazak an yi ba kwa tambaya wannan ba na jin daɗi shi sa mutum ba zai gaya maka wa isnadin isnadin shine karatun ya ce mu tabawo tabawo ba kwa tambaya menene tabawo suratu inna anzalnahu Allah yake ce mu dinnan muka sauko da shi waye ku domin ya udi alquran shi ki ce yukalu wajen da ce salamu hiya ta matla ifagina sai fasar maka matlau yace matla huwa tulu shine fitowa wa matla wajen fita mawdu alladhi yutla minhu a wajen da alfajir ke ketowa yace anzalnahu yace kalmatu ha kinayatun an qur'an ina nufi domin ne kuma qur'an anzalnahu makharaja jami'i ya ce mu nan ya fito ne da jama'a cewa mu nan mu muka sauka da shi wa munzil huwa Allah amma wanda ya sauka bil hakika shine Allah wal arab larba tu'akkidu fi'l wahid suna karfafa fi'l kwaya daya sai su mai da shi jam'i fataja bi lafz jam'i li yakuna asbatan wa awqada fi shine anzalna mu din nan muka sauka da shi saboda shi Allah Allah ne shine ya ce mu din nan suratu lam yakun na fata kun gane wannan lam yakun shi sura lam yakun imam shaukani wanda ya sharha na tafsir shaukani yake cewa ba suran da yake da malamai sun fada da yawa kai wajen tafsiri kama wannan sura, yace yana da sarkakiya da yawa ce lam yakun lilladina kafaru in kun duba tafsir shaukani yayi magana can ya ce mafi yawa a wajen tafsirinsa da wajen tsarinsa ya ce shi ya ganinsa bai taba ganin sura a cikin ƙura'ani wanda yake da wahala kuma lam ya kula lalina kagin kowa yadda Allah ya hura masa shi na ganin wannan ya fi wahala yake cewa Allah yake ce lam ya kula lalina kafaru min ahli kitabi lam ya kula lalina kafaru min ahli kitabi wa mushrikina munfakina shi yazo ne yana so ya gaya masa menene mufakina na in ka kuma farkuci lam yakunu bai kasance ba allazina kafaru wanda suka kafirta kafircin su bai kasance ba min al kitabi daga mazuwa littafi kafircin su bai tabbata ba wal na da kyakkyawan kafirai wanda da maguzawa ne mu fakina ba su faku ba su fita cikin kafircin su a bayane fakki ne mu fakka mana raba a fito da shi na halin kasance sun rabu da abin da suke ciki shine in kana ce fakku na bude littafi na raba littafi shine na ma'ana ba su taba fita cikin kafircin kafircin bai bayana ba alikta ba su zama kafiri ba mushrikai kuma kafircin su bai bayana ba ta lokacin da ya zaka ce da su kafirai suna maguzanci su amma ba da yin da ya zai ce da su ku yi addini to shi na laiki ce lam kun ladina kafar waɗannan da suka kafirta kafircin su bai bayana ba min ahli kitab masu wani kafin su bai bayana ba da suna cikin littattafan su amma suna da'awa cewa Allah zai tura manzana amma su lokacin da aka tura manzana suka ki to kafin su ne bayana al mufakkina ya kasance sun rabu da abin da suke ciki da sun fita kata-kata sun zama arnan sa arnan na fatan gan mufakkina kenan shine yake cewa mufaki na ma za'ili na sun kau abin da suke ciki sheki cewa fi ha kutubun kayyima ya ce kayyima bi ma na ka'ima abin da tsaye kike ne adinu kayyim ya ce adini ne tsaye mikike ce ce to shi adini muzakkar ne shi idafa zuwa muannas da ya ce dinu kayyima me yasa bai ce dinu alkayyimu ba me yasa ya ce dinu kayyima aka idafa a bisa ta'an mu'annasa adafa addinu ila mu'annas an doki addini ai idafan sa kan mu'annas da ya kamata kuma idafa kan me to aslan karatun millatal ka'ima an ciro siffar ne al milla shine mu'annas fiha millatu ka'ima. ya ce menene qayyima to she millan addini ya mar gurbin sa siffa kai ma ina siffanta abin na siffata mausufu ne shine almillatu qayyimatu eh shi jini ya sai a wurinsa na fata kun gani karatun millat eh, eh shi sa kai dafa kan qayyima hmm. shine cewa adafa din ai dafa ya zuwa mu'annas me mu'annas alqayyima ai masa qayyima da ya kamata da mu'annas huwa almillatu shakar haza siffatu mahzufan musuf wanda aka wasa shi an cire shaka ba shaka ci hadasana muhammad bashar hadasana gundar hadasana shu'ba qala samitu katada an anas ibn malik radiyallahu anhu qala nabi sallallahu alaihi amarani an aqra alayk ya la ni in karanta maka ya akra alai lam yakun allazina kafaru karan ma so shi ubay ya sai masayinsa ba yahudi ne yana da ilimi yana da komai shi Allah ya ce karanta musulunci asirin ina da ilimin yahudanci qal usmani yace Allah ne ya ambaci sunan qala manzala ce na'am fa baka shi kuka ya yi kuka masayin da Allah ya bashi da Allah yarbawa ne Shi ne kuka ya zuba da awaye dan Allah ya ce a karanta masa ya gani inda farin ciki ne Allah wani gyara ba kuma Allah ya gyara shi an karanta maka maka aiki da shi ba kuma fa shan Allah ya turo maka to ya dora ma nauyi to za ka yi farin ciki amma kuma ka yi kuka karshen abu duk rayuwar baki da jarabawa ne yake cewa dasana Hassan ibn Hassan hadathana Hammam wannan ya nuna matsayin magabata na kwarai sahabai ba sa cin kawo a ce wannan matsayin da Allah ya ba ubai inda za a ce duk an ba da annabawa ba wanda Allah ya ba shi wannan matsayi Allah ya tura ce da manzonsa a karanta ma mutum Qur'ani ya saurara ya wani matsayi ne daban wanda ba taba ba la Abubakar wala Umar wala Usman a karanta masa Qur'ani Qur'ani a karanta masa shi dama mai karatun Qur'ani yana daga cikin Qur'ani manzo Allah amma Allah ne ya santa cewa karanta ma ubai Qur'an to maimako eh wannan wata karama ce a yafi karama ma wannan karama abu ne wanda yake da girma karama ce ma za ce Allah karama Allah ya girmama shi Allah ya girmama shi Qur'ani da sama an ba annabawa ba a ce a karanta maka Qur'ani ai karama shine abin da Allah ya baka ka yi shine karama wannan wani Allah gagar koyo amma wannan matsayi na Allah ya bashi a bambanta karama da wani Allah karama wajen karama um, ah, fito na fito da shi tabbatar da abin da Allah ya ke kakan kamar annabawa lokacin da manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ta da karama ne lokacin da rana ya wata ya sage wannan shi ake kira karama da imogiza to amma wannan da Allah ya bashi shi ya ubai yana daga cikin girmama Allah da ya girmama shi Allah ya bashi wannan matsayi daga can ya ce da shi a karanta masa Qur'ani to magabata abinda Allah ya fifita su kagin ku kai da mu alfahari zai har da zuriya a ta yi alfahari da shi Allah ya samu dace mm. yake cewa حدثنا حسان ابن حسان حدثنا حمام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي inna la amarani ana akra alayka alquran Allah ya hore ni in karanta maka qur'ani qal ubay Allah sammani O Allah ne ambaci suna ko ya ce ka karanta ma sahabbai baki da na cikin su ne kara Allah sammaka li Allah ne ya ce a karanta ma ubay fajala ubay yabki shi na kuka da masayin da Allah ya bashi qala kata da shi fa umbitu annahu qara alai shaka bani labar cewa manzan ya karanta masa abin da ya karanta masa shine lam yakun allazina kafaru min ahli alkitab shi Allah ya karanta masa yi eh, manzan ya karanta masa ummani Allah wannan sahabai Allah ya samu kai ran tashin kiyama Allah ya girmama su shi sa yan wa duk mutum da ya ake alheri ya wuce irin su sahabai kar wani ajini hana a taba su ko a zage su wallahi duk rikicin da zaka yi duniya na kake kanka wanda ya wuce bin nasin qur'ani na ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman sakarin da su addu'a ne amma ba la'ana ba حدثنا أحمد بن أبي داود أبو جعفر المنادي حدثنا روح حدثنا سعيد ابن أبي أروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي manzo Allah ya ce da Ubay ibn Ka'ab inna Allah amarani Allah ya hore ni an a ukre uka Qur'an in karanta ma Qur'an kala Allah she Ubay ya ce Allah sammani lak Allah ne ambaci nak abinda ya faɗa haka da Allah Allah ya ce a karanta masa kura. to ina sai tabbatar ya ce Allah ne ambaci sunana takid ne kala na'am manzo Allah la ce eh Allah ne ya ce kala wa kan dukirtu inda rabbil alamin shi ya ce wai eh har an wurin Allah an ambaci suna a gaba Allah ko Allah ne ambaci suna na kala nam fazarafati ainahu shi dan nan sai na zuba suna na ambaci a gaba Allah ai an gama rabbul alamin kai sabe dan laifi fita su shi wanda baya son su kuma shi kashe kansa ko shi shiga wuta suratu idza zulzilatil ardu zilzalaha yake cewa bismillahir rahmanir rahim babu kauluhu faman ya'mal miskara zarrati khayra yara wannan aya shine farko shine aya da waya kunshi komai wannan isa faman kowane irin mutum namiji da mace shi gaske ya'mal wanda yake aiki jawabi sharci ne miskara zarrati ya aiki da ma'auni sai kai zarra khairan da ya alherin ya zai gani inda sharif mana zai gani ya bukata wani abu abin da ka shuka shi za a baka yukaru auha wajen da yake cewa menene bi anna rabbaka auhala auha ilaiha wa waha laha wa waha ilaiha wahid auha da wawaha wawaha duk ɗaya ne ma'ana ɗaya ne yau lokacin yau ma'in zai tuhajji su ha bi anna rabbaka Iki ce cewa hadathana Ismail ibn ibn Abdullah hadathana Malik an Zaid ibn Aslam an Abi Salih سماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال alkhair ya ce rike dawakai kiwon dawakai salasatin ikan zama kashi uku ne mutanen da suke kiwo dawakai na abun hawa suna masai uku ne rajulun lirajulun mutum da ya daura dawakai na ce da su ajuri na da lada wali rajulun da mutum sitrun ya masa sitra ne ya kare mutuncinsa shi ba sananin fakiri ba ne mai ko dinga ya roko in za ta fi fagen yaki ko ya ga shan wahala na roko da bi mutane neman abinci to lokacin da ya daura dokin doki ta da shi ya kawo ice kuma ya fita fagen yaki da shi sutura ne da talaucin da yake ciki wa ala jirin mutum kuma wizirun eh, abin nan kiyon doki a gidansa laifi ne magana wa kenan farko wanda yake kiyawa lada yake samu ajiru takaice daya kuma ya rike doki ne domin ya sana'a da su yadda muke amfani da jakuna da haka ake yi kamar yadda shi na ya faɗa lokacin da ya samu badar ya samu abin nan rakuma yana zuwa ya doku kaya a za a da su to dawakai da abin da an rike su na aje a kawo kayan waje a sayar da shi to mutum lala fakiri ne to shi yana amfani da dawakan neman abincinsa kuma ke ce da su wannan ina rufe masa shirin da yake cikin maimako ije ya hukun to waɗannan mutum biyu suna da lada to mutum ɗaya wanda ya dore shi don ado kawai da hawa da riya da alfahari to shi ke da laifi wanda galibi yanzu abin da ake yake galibi yanzu abin da ake yake to ku ji in kuna ciki ku yi tuba yake cewa yake cewa wala fa'amal ladhi lahu ajr wanda yake da lada farajul mutum ne rabataha fi sabilillah ya daure su ne domin yaje yaki fi sabilillah fa tala laha fi marji kalmata atar ya sa masa abin nan a tala ya yi masa tarara bai sake shi ba sosai tarara ya masa a asara kenan ya masa tarara ya sa masa abin nan da baibai kuma ya yi masa tarara haka bai sake ta ba matana cikin tarara ne bai sake ta ba a fara la fi marji marji kuma shine wajen kiwo na wajen kiwo wajen da akwai abin nan halawa ko ciyawa A fara ya masa tarara fi marji a wajen kiwo ko kuwa aurauba ko kuwa wajen dautse ya ya ya ya saki ta tarara tana ci fama asabat fi tayi eh, fi tayliha duk abin da shi dabba ya samu ina ci tayliha a cikin takun abin nan da aka sa dabaibain da aka sa masa tayaliha bi ma da da aka sa masa to kama asabat fi tayaliha duk abin da ya samu ina ci a cikin wannan kiyon zalika fi marja a cikin wannan a ciyawan warauda ko kuwa abin da ya shafi dausayin da yake ci kana lau jicin da take yi kana lau hasanat mai kiwon sai na da lada duk abin da ciyawan da ke ci da komu ko da tafiya da dawowan duk kana da kai kawowanka kana da lada walau annaha marrat bi nahar ko da wannan eh to walau annaha qata'at tiyara ko da ta sinke wannan abin nan baibai fastannat shi ta gudu sharafan au sharafai ne ta yi ta sharfan ta yi ta yi shauki ko ta je kai kawowa? ta gudu shauki da yake nan ta dawo ta sake gudu shi ake nan ake cewa sharafan au sharafain ta yi shauci so daya shauci so biyu ta je ta gudu ta sake dawo shi ne sharfan kalma sharfan shauci kenan kun sai sauci kuwa ba an ce mutum ya hau ya yi safa marwa ya ce ya sauci daya ya shauci daya ma'ana kai gumowa Zawa da dawowa shauci kenan ya nufa ya gudu sanatin ma'ana ta dunki ya gudu ya je ya sake dawowa ya je ya sake dawowa shi kira sharfan au sharafain eh ta gudu ta yi sharf ma'ana shine su abu ma'ana yadda take gudu tana share wurare to ta gudu ta dai ta sake dawowa shine ta gudu ta kai kai kawo wadai za ce kanat asaruha duk gudun da yake da alama gudunta wa aurasuha da duk bayan gidan da yake zubar da su hasanat lahu ko ku ji magana walau annaha ko da shi dabban marrat bi nahar bayan tana gudun ta wuce wani dan karamin korama fa sharbat minhu ta sha a ciki walam yurid an yaski bihi shi mutum da yake kiwon shi da bai nufi wannan shi daukin isha amma doki ya riga sha ciki kana zalika hasanat lahu ina da lada ma'ana duk abin da dokin sa da cinsa da sa kana lada fa hiya lidhalika rajul ajib ya ce to wannan da na koro maku shine lada wanda yake kiyo abin nan doki domin ina sai ije fagen yaki da shi wa da mutum rabata ta ganiyan wata afufa ya daura su ne domin in nemi arziki da wannan dabban don haka ya wadatar da kansa kuma ya wadatar da kansa ta hafufan da roko mutane ya kiyaye kansa da roko mutane tagniyan domin wadata zai je geji kawo itatuwa ya samu wannan wata afuwa kuma zai kama kansa da uku irin wannan da wansu yanwa ko babur ne ko keke ne ko jaki ne mutum ne neman arzikinsa ya fi ina rukun mutane laila wani har Allah ya kiyaye walam yansa Allah fi rikabiha kuma lokacin da yake wannan bai manta da hakkin Allah akan wannan dokin ba ma'ana ya bari dokin doki na ci na sha wai su kamar jakin na za a daure shi hana shi abinci kuma sa da babbe ne bakin ma ba zai gudu ba don shari'a. wala zuhriha kuma bai manta da bu hawansa ina ina ina ina hawa da shi don ringa gudu ringa zuwa fage yakin da ya kama zuwa ma bai manta da hakki Allah da tashi zuwa fage yaki zai hawa shi je shine wala zuhriha fa hiya lahu sitru wannan dokin ya masa sutura na rukun mutane ya masa rufa shiri saboda yana amfani da su yana samun arziki ta ce waɗannan suna da lada sutura na Allah ya bashi wa rajulun mutum rabata faharu mutum ya yi shi ne fahara don alfahari ringa hawa yana nuna mutum ya isa wa riya'an ko ya yi shi ne don riya ina yi na hawa don riya in nuna cewa ba wanda ya isa shi shi nuna riya nan shi ne ya yi shi ne kamar zai ya daura su ne kamar zai ringa zuwa fagen yaki da shi amma kuma baya zuwa da shi ya nuna cewa kamar ya yi shi ne don ibada a makare yake yi na fata an gane wannan walewa'a domin kuma adawa kalmatin liwa'a ya daura su ne don adawa da mutane Irin da kyaye da mutane ninga yaki da mutane da shi kalmar shi shine adawa na fata an gane shari nawa kenan don riya domin alfahari domin adawa da mutane kamar yanzu abinda amerika take shi ta yi nukiliya domin a dawa da mutane don wanda ya tashi kishi shi da shi da isra'il waɗannan take-taken da ake yi waɗannan ne shari to fahiya an la zalika huzm ina da ina da laifi wannan fasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ji wannan shi suka tambaye shi hum to kuma jakuna fa tunda ka fara na doki qala ma anzalallahu alayya fiha ila hazi ya ce Allah bai sauko da wani aya ba shi dai al'ayatu fazatun shi ayan da ya tattara komai shi ne eh, doke shi jaki ya shiga ciki shi ne mai wanda ya rike jaki ko ya rike wurinsa famai ya amal miskara zarra ce duk wanda ya aiki wani kwayan zarra in ka kiyaye jaki don ka yi aiki alheri da ita to khairan za ka samu in ka rike jaki kuma don shairan yara wannan shi ne ka san shi doki domin alfahari da riya ikan shiga wajen doki na hawa to amma jaki abu ne ma arziki ne kuma abu za a iya faskanci da shi a ja a sata kayan mutane a yi menene to shine ce aya da bai so kuma kan jaki ba amma ayan da ya hada komai da komai shine wanda ya amfani da jaki akan alheri yana da lada wanda ya yi shi kuma kan riya shi ne kagin duk wannan ayan ne buhari ya koro wannan hadisin baki daya wa man ya amala miskara zarrati sharran ya rawu shine ma shine mahal shahid na yana daga cikin suturan ke kasuwanci kenan wancan ga abin da yake na yi ne duk yadda za ka rike shi don riya shi na abin da alfahari wanda ba ka da wani munasaba shi na abin da aka Allah kiyaye mu. mun wuce shi yau shi kuma karan yanzu zaka yi tambaya hmm? yanzu mai rike doki zai rike shi ne domin matsayin kana sutura da abin da ya shafi mutuncinka za a tafi gonaki ko za a tafi wani abu ko za ka yi riyaba musa ci in ka yi niyan wannan aikar ladai amma ka yi shi don alfarka ka taka mutan ne ne amma ba a ci karakiya dauki ba da abin da ake dauki da shi ake zuwa yaki shine tanka shine nuclear da doki wal adiyatu dawk ba baka da dokin ka fagen ya shata ka eh ya kike farmaki yanzu ce na kan doki kai kuma kana sayar ki ta kuma dai wa zai kashe juna duk karfin ka kana kasa to wannan shine ana daura su don yaki ta yanzu wannan yake yi kana zauna nan da dokin sha harbe ka kaga yanzu ba ba da shaki kana tsaya na hada hada da doki to amma yanzu ya za a rike doki rike doki shine rike shi ko dan riyaza gudu ka samu musin ciki ko kuwa ka doko kaya ka sayar da su amma ba dauriya ba ko alfahari hmm. Ah, amma ba za su ko ba samu lada ba da ya samu lafiya lafiya kuma ya samu ya bota Allah zai samu lada da manufa ake gina hukunci eh da manufa shi ne manzan ce man ya amana miskara zarracin hairan manufa za a gina hukunci eh hmm, fazan abin da ya hada wannan ayan da ya hada ko ya tattara komai shine jam fazan shine jama'a ya hada komai da komai wa man ya amana man komai yin kayan shine ayan da ya tattara komai kafin alherin ka yi zafi kowane irin nau'in alheri shirin kowane nau'in shari'a ta komai na'am kamar eh, wannan hadisi to kamar mutane za ga mai kuɗi ya tara motoci a gidansa na alfahari kamar gwani wani wasu zai mota goma sha biyu sama da haka ma ba ma a hawansu kuma ya mar zai shiga anan zai shiga domin abun hawa a yanzu ba mutane zamani da abun hawa ya zama da rurai shi dai mutum yadda kake fara mutum ya tattara su ne don alfahari amma ko talaka yanzu ya san abun hawa abu ne wanda ya zama darura ko kasuwanci ke yi kamar yin yawace yawace da kake yi na sai da mamuna ai kana bukatar mota mai lafiya ba mota da yake suma a hanya ba to amma abun ka ka samu wani mota mai idon fara she wanda ba shi shi fara zargin ka to ai rayuwar haka yake yanzu motar ka gara na tuka ka to kowa shi ringa salama da ke amma da kana da wani masindis ne kana magana ce ka ga dan banza magani ma buga abin da yake yi to ba za a iya aftawa wanda ya tara su in dai tara su ne don rura don ina da iyali wannan hawa wannan wannan hawa wannan Allah ne ya bashi Allah cewa amma bi ne amma sai rabbi ka fadi amma yayi su ne domin yadda kake fada tara motoci kamar yadda mutanen mu kuke ji yanzu karma hukuma mutum da ya sata kudin da ya fita hankali wannan a mutanen me za su ji su gaya wa Allah waɗannan al'umma me za su ji su gaya wa Allah ranar tashin kiyama to Allah yasa dai ba ba ba abu ne wanda da gaske ba ne saboda abun na kira ba a gane gaskiyansa kai rikici siyasa akwai kuma rikici a dawa ciki akwai abubuwan da gasu dai don a bata suna amma da kudin an cinye shi da gaskiya to wallahi har da al'umma suna ciki za su yi bayani ranar tashin kiyama wallahi za su yi bayani mutum ka sata kudin wanda ku san da zaka yi da kudi ba wani ji yake bani labarin cewa an kama wani abuja kasansa baki daya falonsa yayi abin nan da ke kasansa dudukiya ne biliyan aka fito da shi ka tafi da kudin masu haka da biyu biliyan amma daga baya an dawo da shi mu ma surutun na ban da tabbas shi sa abubuwan shi mutum ya hankura hmm, eh, da abubuwan ne yadda za a kawo maka da baibai eh baka yi ba shi ga shiga hakki Allah dan ne na bukatar isbat na wajen aduwa kan kaza hmm. wajen aya da take wani kuma ya jama'a da shi da kallo ne eh, ito ya hada abubuwan nan kenan a ah, ya hada abubuwan na kuma ayan farko lokacin ka hau shi zuwa fagen yaki ba ado ba ne kawai ado shi na ado ka ringa yi riya ja ayar ka gani eh to in ayi ba fahimci ayar ba wai ki fasa aya manzala sallallahu alaihi wasallam na ashe na adon hawansa ko yaki ne ko sutura ne dai ado ne don ka sa shi kawai ado ariyan da ake alfahari alfahari ya yi amfani da shi ba amma don ka hawo doki domin motsa jiki za a ce shi ba a ba ne hmm. na shi ka sa cike ka huta ba kawai kai ka bari shi umuma man ya amala miskar zarace shi ya shi a ciki na eh walam yansa haka Allah ya fi rikabiha bai manta da haƙƙi Allah kan dabban ba rikabi ya kiyaye shi wuyarsa ma'anar dabba eh, mai rikabi shi ne doki bai manta haƙƙi Allah bai tsaya ya hana wannan dokin cin ciyawa ko haƙƙin Allah kansa uzura kuma hawansa zuwa fili yaki hmm. hmm. kagan zance kuwa kar ba ka gane ka ci ka gane ka gane kuwa a yi na tambaya ka gane yanzu a ba za ka maimaita ba a wannan shi dalilin da abu hanifa ya kafa cewa in kana da loki masu fitar zaka ka gana abu hanifa yake cewa wajen da cewa lam ya sa haƙƙan lafiyar kabi yake cewa bai manta da biyan haƙƙin allah kan zakansa to amma na rikabi ha ina nufi wuyansa amma wuyan bai fito zaka yi eh, wasu aji sai sun nuna ce ba ba zaka to abu hanifa ya rike wannan bangaren bai manta da haƙƙin Allah kai ba ma'anan kaji ka siyo ciyawa kaji ka san da shi ai eh, akwai tasawuf da baya kiyaye ta ne haƙƙin haƙƙin kan dokin da haƙƙi abin da dokin ya kawo kamar yanzu kana da kori kuwa ka ce da shi ka ba ka manta haƙƙin akan wannan abin da ka tattara ba shi na haƙƙin ka na malar da mu kuma irin da wakan na polo haka wanda suke suna tsada wanda za a biya kai rabin miliyan wani miliyan wa mai ya amal miskara zara na yi shi ne don musan jiki ka samu lafiya da ma in an yi shi na ce don wani ne gikan wani shi ke wannan polo har a mutu a yi wani wasa har a zo a mutu da alfahari da isa ne babu irinsu da wannan shiga ciki amma ya yi ne don motsa cikinsa da samun lafiya ba wanda ya hana shi amma yayi ne don irin yadda ake ce shi gidan wani shi gidan gwamnan wani shi gidan shugaban wani ayi wannan kuma da wasa dinga alfahari da shi ayi gurfa ga danniya mutane yan mafiya wa ya amal ko yan mafiya wanda su sha su da ma warisa a ringa yi wannan bola a ringa mai ne kuma su suka yi sa a ringa sai da dabba wanda bai kai ba a miliyoyi a dinga tabziri niya Allah niya mutum Allah zai gina hukunci amma mutum kuma yi wannan don ikiyayi lafiyarsa ikiyayi abin nan sa ba za ka ce ba don Allah ya hace su ne domin a hau Allah na iman da ta yi magana akan wannan. Eh. Ya shi turki kawai in dai ba akan jihadi aka ajiye mm. Yake ta ba wata hujja har yanzu ka shiga ne ka karanta hadisin ne. Ai yanzu ka gama ta To akan hadisin muke. ne ya wuce ma. shi ma bashi da abin da ya faɗan ba hadisin ba akan hadisin ne yace babu wa man amal miskara zarrati sharran yara wanda yayi aikin komai ma'auni zarra ne zai gan shi ranar tashin kiyama lai ba mu gan alheri ciki wanda bai na littafin ka kai sura na mudubu ce ya ya ibn sulaiman qala hadasani ibn wahab قال akhbarani malik an zaidi ابن Aslam? ana abi salih sammani ana abi huraira radiyallahu anhu su ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an humme hukunci kuma jakai Bakala kala lam yunazzal alayya fiha shay Allah bai ce mu koyi ba kan jakuna doki daga abin da aka faɗa ila hazi aya shi wannan ayan jami wanda ya hada komai Shi ne fazat wanda ya tattara komai shi ne ne faman ya amal wanda yarki jaki ya rike keke ya rike mota ya rike babar ya rike koma ne ya aiki alheri shi na samu ka gani abin da yake ake nuna karama manzan Allah mu'jiza manzan Allah kenan yanzu babun doki kawai bai shafi kowa da yan babur da suke tada hankali mutane cucewa da keke ne kake cuce mutane babar kake cuce mota ne ka taka mutane jirgin saman don ka cuce al'umma nukiliya ne duk abin da zaka cuce amma ya amal ne kage shi zaman zan ya fada kalman da ba yanda za a yi duk komai shiga ciki bayan wa da dokin da ke tare da shi a zamanin sa ce abun hawa duk abun hawan da za a hawa da shi ya shiga ciki da kyakkyawan niyan da ka amfani da kuma da wajen tasarrufin da za a yi ba haka ba mai doki mai ya'yan masu kudi yanzu su hau su hau motoci yara masu shekara goma sha biyar su je su kura su taka al'umman da suke sai da shinkafa a gefen cici eh, kafin je gida ya bai nisa to kaga man ya'mal miskala zarati khairan yara wa man ya'mal miskala zarati sharran yara ya kunshi wannan kaga mangana na dunkule suratu wal adiyat adiyat shine gudu da safe fagen yaki da dawakai na fatan gane tawwa wa qala mujahid mujahid innal insana li rabbihi lakanun laka mana laka fu kafir cewa ni'ima Allah ba ni adam da kake gani na kafir cewa ni'ima Allah da abin da Allah ya masa wata na talauci da shi abin ya ce ai mutun da Allah ya mu wahala banza wallahi ba abin da muka dace mu wahala banza yanzu zai kafir sama ni'ima Allah iyayen mu da mu kagin ba kai wani shekaru da yawa ba amma shekaru hamsin da ya wuce za ka gani mutum ranar an ce an gani wata to ranar neman diga ne mutum zai je nemo diga da zai sallar iji da shi wallahi da mu ma da muna yara akwai abokanin da za su zo gidan su karbo ligan da mu ma da kullum muke sakawa don ba ba mai kandan ma sabo shi abokanan mu wanda ba su da shi su zo karbo namu su wanke shi su guga tafi iji da shi wallahi ko kuma tun da an ba mu sabo kuma mu yi riga riga aro aro aro riga an da an gan wata yanzu kuma muna nan wani na da riga fiye da goma mai ce shi fakiri duk wannan duniya haka yake wani za a gan shi da bante babba mutum da bante haka shi ke ya sani da wuya isa mu ligan kirki ya mun gani ne ba wai an gaya maku ba mun gani ne riga wallahi hatta mu abokanan mu abun tausayi an gan wata shi zo a ba mu da kai kake sa kullu shi je wanke shi goge shi mu kuma an dinga mana sabo cin buki sabon mu saka to haka manyan mutane a ga an karbi riga shi ina ina nan lissa albarka ya gama sallar in shi goge shi malmar kayan amma riga nawa muke ce akwai wa yake karbi riga aro ne ko yana da shi da ulama masu sada mutum zai sa ula dubu goma amma ya ce shi fakiri to to kaga kwaɗayi ne ke neman duniya hmm? don waye ke da gado da mutum da ga mutum yana da gado yana da kujera na amma ya sa kansa cikin fakirai da mutum da zai kona kan gado ai wane da wane gadon karan ma wa yake samu ta karnuka lau gadon karan da zai da kai gadon da ake gina shi da kasa shi ma ke yi wanda ma baka isa ban zaka fada a ciki shi ya fasa ma kai <laughs> shine a gina shi kusa da gidan an gina ba san wannan gadon ba ba gadon kara ba ne shi Ah. shi gina shi ake ba ku san shi ba ko? ku yara ne a yi bongo ne za a kewaye shi sha gine a gine zo daidai da bongon sama haka sha cikin shi kamar ɗaukar da kaliko haka to sha a sa a sa a sa a sa a sa ta bar ma kai wani kuma buzu ne za a sa kai a cikin daki idan mutum mai muna kwanci zai gangaro a eh, eh, a mutum mai birgima ma ba zai kwana kan ba sai ina iyayen mu mata kuma dama an gina gidan haka sha dan gina wani wani wani kango a tsakanin dakin dama ba musu taga in an gama ginin haka to sha gina wani abu eh, daga haka to wajen lokuna can a can za su ringa kwanta su ma mu. to bayan gina wannan shayi dan dabari kadan shine kujeran da duk wanda ya shi shiga wannan eh shine na gini shayi shi dan kadan haka sama a daga kango duk wanda ya zo mai mutunci sha shine ga abin nan sa an yi wannan kuma ba ta da aka mara yadda na ba. dan da sun shekara 80 shekara 100 shekara 80 shekara 100 a ce rayuwa yanzu abubuwan da muke cima da abubuwan da muke shaka ai tashi hankali ya isa cutan zamani iri magani ne saboda suna cin abin nan kuma suna cutanya da jama'a suna da garkuwan cutukan da yake ta basu je wuni ina gona ina ta fama ina cin zaugar ina ci menene ba sa dama da magi wannan ba amma ya dawa dawa amma kuma da kiyaye ke cewa ya ce yi kalu wajen da ya ce innal khairar allaki gadar sabaha wanda yake cewa anan ya ce fa'asar na bihi na ka'an yake cewa rafa ana bihi guba Allah yake ce mu mun tarma abokanan dawa hankali da dawakai wanda suke tar da kura da safe Ba a san na na ka'an. Na ka'an shi ne kura da wakai su fito da ana ana tar da hankali safe. da asuba shi kai musulmi sun tare ma gidajen kafin. ana ta fama da yaki ke ce wa innahu dan adam lahu bil khair la shadid don sun alheri ce ruwa la shadid ma na buhud li hubbil khair sun alheri min ajali hubbil khair la shadid ce ruwa ce inna dan adam li hubbil khair don sanin su alherinsa lashadi shi da ruwa a kai san alheri shi sai ruwa eh san arziki shi zama mako kuma kun ga wannan aya Inna dan adam li hubbil khair don san sanin san alherinsa lashadi shi kuma kuma yana ruwa irike a ba sa baya dama kudi na karuwa ruwa yana karuwa ya eh, akwai mai kudi a nan kano wanda ba shi da aure ba shi da kuma yana nan kuma ta tara waki ta yi babu aure to ni na mamaki wani mutum in ka mutu shi mai yi in ka fadi ko yana tara dukiyar da yayansa da matansa da jikokinsa da mutane da za kuma in ka mutu su ma addu'a amma tara mawa ni ba za a ina tunanin kuwa amma abin da yake ba da mamaki ni ya san tara kudin kawai abin da yake yake tara kudin kalma ɗaya ne a ce da shi mai kudi malam da ruwa ba shi da lafiya a kare kake ana ba shi Allah ya kare aure da rabu Allah me ya faru duniyan ma in ka tara kudin wa zaka je to ba shi fasa auren ba eh, ban fasa yi tara kudin ba na ga ban da lafiya na haihuwa yanzu abinda na zo samu gida muke mota ma Allah ko kama ma makka mene bota ma tara kudin ne shi ne wanda zai ce ci kudin ne zo zagi na dai duk kudin ne ke tara wanda za ci wannan kudin zagin sa za su yi nan kannin ka masu ci kudin ka zage ka guda nawa ai aka ruka lawo wanda zai ci kudin ka ya baka addu'a shi yayanka wanda masu hankali ma cikin su in kana da kasuwa ka bude kasuwa ka sa kanin ka cikin kacin ka ga abin zai ma zai cinye zage kai hada ka da yayin ka me zaka yi masa akan haka malam za a yi irin hukunci misali idan mutum yana da dukiya makon ya wannan kawai ci kayan sa kenan ya zai ci kayan sa ya zai ci kayansa ya ci kayansa kuma ne kashe abin da nake da aje din sabida bai san wani akiba din ne ai aji su kai talibin ilimi sa'ad bin abi ukas lokacin da mutu ya zo masa rashin lafiya zo masa ina suman mutuwa zai yi mai manzo Allah ya gaya masa a sun su kai kabar bar mazuriya amma yanzu abin da muke magana ni ban da kowa in tara kudi na hauka wani wannan kudin ba buta Allah nake yi da shi ba kuma wannan kudin da buta Allah mu dai alamar zakka a fito da shi duk wannan dukiya ko kuma kana da iyali wanda nan gaba za su yi alheri da shi ka mutu amma ban da wannan nake tara kuɗi auka ne maukaci ne ni cinye zai iya cinye kudin ne shi ne alheri da shi me zai ci nawa zai ci taji ko me zai siyo sama ne ba cinye kudin ba ba ce kuma lalace kudin ba hanya yanzu a ce yanzu da wani arne zai bude makaranta arne ba doki shi yi wannan makarantun guda biyar ma ibuna masana'anta eh igina wajen koyar sana'a akwai wanda za a ambace shi kamar irinsa to amma yanzu da bai yi na cikin wannan zai mutu wata ambace shi kuma wanda suka cin kudin fa ba za su ce dukiyarsa ba ne wannan shi abin da ake gudu Allah yake yan kasuwa ma fa da ake mu'amala da su mafiya yawancin su duk wanda ya kulla hulɗa da shi to sai dai zama lillahi to ba ka da ikon da zaka so kaya ka ci ba da kai ka ayyana wa kanka shi dai abin da shi ya niyya ya ce da shi kai eh abin da ya niyya ya niyya ya ba kai da kiyaye mu dai ah, neman dukiya ya zama halal ya fi ya zama kuma na bota Allah da shi tara dukiya zama la masu la mutahharun tanzim min rabbil alamin da zai ba dukiya da ana amfani da shi to duk wanda ya haura miliyan da ya miliyan da ya uku to waɗannan tunani ina gasa ne wane ni man zama irin sa shi ya fara ruwa amma mutum yana da dan miliyan goma sa dan babur mai danja sai ga gani na zuwa makaranta shi ma yana dan yana dan kada makulli to iyayen su za a daura wai shanga ya masa shi mai fara kankin waye fara waye to irin waɗannan lalla zai alheri kadan ya alherin ya fito da zakka kuma ina ita ina to amma inda an haura miliyan dubu na fa to ga saki yayi da wuya fitar da kai da Allah ya ce shi mai na sai kama wuya shaitani zayyana shaitani amalu kuna ga ku kuma da kuke mu ayi zaka ayi zakan nan sai Allah ya ba ku da miliyan daya ka gani sallar iji yayi kuma akwai kutunun zaka je ka dawo zaka samu riba kaza shi kai lissafi sai ga ana da su kadir kana hanyar kutunu zakan na babu shi fasofa za'i fasofa za'i fasofa za'i ku bar da kuke gan kanku kuna dariya kuna gan shi sha Allah ya jarabe ku da kudin a wallahi malam ni na gani ne ina so jiya ina sai da kayan mayafi na tura ana ana ana sa da shi shi lokacin hajji yanzu zakan ya kai ba kuma na sai kayan zan samu riba nan ne na gan jaraba kudi tabbas in ka kura kudin ka siyo alhazis tafi da shi arha ka samu amma zakan zai wuce ya zaka yi makafa na jin dadin kudin aka cire kudin ba ba zai yi abin kirki ba ko zaka siyo kayan ba za a iya awu ba <laughs> eh. ah, a jarabawa ya boye yadda kake gai muna fada lafiyar lafiyar nan Allah bai jarabe mutum ba yanzu Allah ya ba daga cikin kone ne hada miliyan ɗari yanzu ya samu mota mai nan numfashi ni na wuce ce ustaz ana zuwa kafin ha yanzu <laughs> ustaz Eh, ba asar muntar muntar da kura asar shi ne tadda na kura shi ne rafa'a na bihi ruba to wa husila ma ma ne ma fi sudur mun mayyaza mun fito da abin da ke cikin zuciya hmm, mun bayyana shi suratul qari'ah fi suratul bukari bai dama a fada komai a ji lahira a gani an fada da abin da yake zuciya fito da shi a bayyana shi kowai sani a bayyana komai a fito da ke cikin ko ya ce bismillah rahman alfarash ya ce yau mai kunu nasu kalfarash mabsuf ya ce mabsuf shi ne za a gani kal gauga jara saucin fara lokacin da sun baje a cikin gonaki suna bin juna suna tafiya shine mab'uf mabsus tashin kiyama gawaki za su tashi kaburkan su ko yana taka wani wani yana taka wani ko wani ya yamma wani ya gabas wani ya yi arewa wani ya yi kudu saboda tashin hankalin da aka gani wanda yake da karfi taka wani shi ka ringa jin saucin su kal gauga kamar saucin jara fara yarkabu ba'dhum ba'd wanda yake karfi taka dan wasa yana gudu yana ce ije mene na gaba wanda yake ba da karfi ana taka shi ana danne shi masu karfi suna danne wani suna wasu suna ko yana gudu ya rasa ko ina zai tafi saboda tashi an kai wannan rana ko wai tashi yana taka dan wansa kazalika nas yace haka mutane ya juru ba don fi ba wai suna janye junansu suna taka junansu suna kewa junansu suna tafiya kowa baya iya kuka shi ka rage jin saucin na kuka kamar farat gauga shine saucin kuka na abin nan ya ce duwatsu kuma kal'e za su kasance kamar gashi da aka je mashi gashi da aka je mashi ya zama tas shaki kal'e ka alwani eh, za a gan su kamar launin abin nan abin nan abin nan gashin da aka je mashi aka zubar da shi wa kara abdullahi sha abdullahi ya ce kalsuf wa tarajbal kalsuf ya koma kaman abin nan buzu ta ah, ba buzu buzu kana magana buzu suf shine gashin buzu ai ya hada da fatan ki to ana kara shi kal irin shine amma kara la cewa وترى الجبال كالمنين كرسوب راني نشاز اكتشف سورة الحاكم الحاكم yace wa amwal wa yawan tara arziki kuma tara kudi kudi kudi aure kana kana kana kana larba suke da wani a ce mutum da yana da ya'ya kamar cin guda ɗari ita yi aure na saki kuma da tara dukiya shi ne ta kasu mina amwal iriyawa da dukiya da kuma ya'ya da kiyaye eh, a cikin girma ko da yake hada yara sittin ko saba'in Imana kaiwa ba ku ji wannan ba mutum ɗaya masu za a ga mutum da yana da ya fiye da sitin ko na a'a in ba shi ba ban da shi ma masu kudi suna da yaya mutane aji ma mutum aji arba'in hamsin nawa mutane nawa suke da yaya da yawa haka ku daina ambace suna mutum hmm. suratu wal asr yace suratu wal asr yace wa kala yahya da Allah kiyaye da kafir da gaske wannan aya ya sauka na kan yahudu wanda ke ce nanu aksa min bani fulani mu mun fi yawa fiye da kabilan wani mun fi yawa fiye da kawani kuma suna tara kudi shi na Allah yake nuna masu alhaqum takasu hatta zultum maqabir shi ne tara dukiya inda muke ciki yanzu ko yana neman arziki ta da yaya suratul asr kace suratul asr zamani ne wal asr wa kala ya ne shine asr ne zamani aksama bihi Allah ya ransa da shi wa kala mujahid Allah yake ce khusran ad-dalal innal insana lafi Shi shine dan adaina yana cikin bata summa istasna ila man amana shi da imani wanda bai imani bai na daga cikin masu baka inda kiyaye komai wayansa suratul hamd al-humaza shi shine izgiri ne da ya raina hankali mutum Allah ya kiyaye hmm. ya kullu ruhum nas wa shi shine wanda yake giba da mutane da kuma ya ringa ta'an mutane shine humaza humaza tilumaza tunda yake da wuya idan mana na mutum ya wuce ba ba ba shi ga shi nan to waɗanda mafiya masu bakin ciki talaka su cutar su ke abin shi da wando ɗaya riga da kullum yana wajen mai shayi duk wanda ya wuce ina jin haushi mutane ba shi da shi kowa kuma ya rasa eh wai aljanna ina zai shiga kiran banza ne a ce wa Abdurrahman bin Auf lallabi zai shiga aljanna saboda dukiyarsa to suna cin haushin kowane mai dukiya saura shi zai tashi eh shiga aljanna shi farkon shiga ma zai kana nan da shirmen ka wannan duk hadisin kariya ne da zauna baka da shi kuma gashi kana zazzage mutane wuta zaka mutane nawa ne suna zama a waje mai shayi da mai balan mutum na wucewa ko cici suna kan banci wani rubuka shi haka wana shi kaushin da ya hau mota eh laifi ne ko da bayani <laughs> ya ka nemo dukiyar ka nemo dukiyar ka ba wuce da wannan yake kariyansa cewa bai zai tara kudi zai shiga wuta shi ta bara kuma ta bara kireki mai mai kudi ka ɗaya zai shiga abdurrahman fa yana daga cikin bashar fi janna ka zo ka ce wai lallafe zai shiga janna kai kana nan na kira shi da talauci kuma ka da ga bakin ciki ka zage wani ka zage wai ka zaka shiga abdurrahman ka shiga abdurrahman ina fi shiga janna to me amfanin manzo Allah ya ce abdurrahman fi janna sahabi manzo Allah ya ce dan aljanna kai ne ka zo karshen duniya kai baka da la'alla masallan baka iya ba Na'am. Wanda suka hasada a ciki kuma wannan suke zama kuma wajen su kirga mota mai kyau kuma su yi sha'awa ita to burin siya ne waɗannan mawakata nasu da soki wannan ya nasu da soki mala burin siya ne ai su ba ta shiga hakin kowa tamanni ne to bai samu ba shi mi tamanni ne irin matasan na gan wani mota sha a ce ina ma mu ne to ai ina ma mu ne mi za a yi da shi eh muna na tafe ai wannan burin siya ne kagan ozubiya lamuna kan eh, shi laifin bai shiga kansa ina cikin kansa da yake yi amma wanda kowa shi wuce shi zage shi yi da shi ba da wautan sama da suke ko ba ka hau bashi da shi shi ya yi ma rashin hankali ta jin haushinka wannan mutum ne ai wancan da burin tsiya ne in bai samu ba kuma shi ne amma mutum da shi bashi da kuma shi kushe kowa ya zagi kowa ya kago ma magana kowa in ma jeba ma mutane su da suke yarda duk labaran da muke ji ba irinsa ba ne sai ga mutum bai mai koma ba amma ta yada ce ya yi kaza in suke jin haushi mutane sai ta bada wane ya yi kaza wane ya yi kaza wane ya yi sama da fadi ya mene kuma ba shi da yakini ba haushin sa yake ji ba ne ya yadawa da kirya ba ganin mutum yana unguwa kamar kawai yanzu da ya fara kudi ya tsara samun kudi yanzu dan kasuwa cewa ce yana sai kan mutane ha kawai mai yanka ke bai taba gan shi ba ba amma mai yanka ke da ya samu kudi a cikin su shi mai yanka ke shan gane aikin da yake da irin wannan al'umma yau shi za a ci gaba daga fatawa na ma'ana ka koyi wanda suka yanka kai ne suka da haɗin mutane su suke wannan suna kawai jinin ne wannan ai mutum da yake da bakin gini da dan yake bakin ciki da dan wansa kamar irin wannan tafiyan to me kake so a yi hmm? ai wanne yake ba labarin wani mutum ne yake da duke yake kyauta ma dan wansa ashe hasa da yake masa lokacin da ya asara duke ce ai duhu zama da ne mutum ba shi ke yi fa ice da shi kula da shi amma shi ji ke shi mai rasa su zama daya ai ko ne irin baki mutum baki mutum da wannan tunanin Allah Allah kake so dan wanka ya sara ya sara gonsa kake ci gonsa kake kwarciya amma kana fata shi ne zama irin ka

shi wai ya ya fitar da kai a kariya ai wannan kariya wai shi irin masu mara hankali ai su da kurishawa suka fara a nufi imu ai da imu zam ce da wanda Allah bai ce da shi ba ai wannan irin ba kurishawa ka suka gaya wa Allah ba manzala ce su ce da fakiri sun ce zam ce da wanda Allah bai ce da shi ba dalilin banza ne wani dama Allah ya hacin ba daya bane ya yi wani fakiri ya yi wani agniya don a san wadata ka jawo dan wanka ne ma addu'a amma innal insana lakanu akwai wanda kuma shi dama duk abin da ka masa kafirce ne ma wanda ya dama kafirce ubangiji sa baranta na kai amma za ga mutum na cikin talo cikakke a bashi a ranar ba to ai Allah ya baka dukiya ne domin ka fito da su wani ka masa wannan har in mutu zai manta da ba wani tun ina yaron ka masa wannan ba zai mutu ba shi da kai so nawa ne yaro ya tashi wani ya masa ya bashi kubu ya dinka masa uniform shi ya manta mai mama ya da zama ba ya zo yana saka masa so nawa so nawa ne ana tuna mutum da ya maka alheri tun kana yaro wannan abu yana ranka Allah ya baka dama ka yi masa so nawa ai duk mutum da ya maka alheri kana yaro shi ka kula da shi shi ka mutunta shi ai bai malam yaro eh, duk mutum da kake gani yana son a masa alheri don mutum na cikin rana yana cikin azaban kafir shi alheri ne alheri ne babba alheri ne amma ka ce Allah ne yi shi Allah da sababin ka yasa ya baka dukiya almuyin ruwa da ba kyau dukiya hanyar na shiga aljanna ne ilimi shiga hanyar na aljanna iko shiga na shiga aljanna talaka Allah ya baka wannan talaka ya gyarbe kan duka ka shiga aljanna dukkan wadannan gyarbawa ne talaka wanda ya kama kansa yana sallah ya kama harshen jirgi ba Allah zai biya shi aljanna makawo haka tashin kiyama abin da za ba makawo ko mai mara lafiya ko kuturu Allah ne san abin da zai ba ma za auna ba da wanda yake da lafiya amma shi ka yarkewa irin wanda yake da dukiya kuma ina fitar da mutane a cikin bala'i kama wannan yaron da ake kira mai ranu inda masu kudi za su yi a zahiri ne ba wani Allah Ne ba za yi ba a ban san wanda suke a goyi ba amma ya kamata wannan zamanin a yi abu a zahiri haka don a karfafa mu su masu eh. yi. cewa hmm, yace al-hutama kalla la yumbazanna fil hutama hutama ismu nar sunan wuta ne sunan jahannam misru sakar da lazza duk sunayen wuta ne al-hutama da saqar da lazza duk suna jahannan ne kiyaye shi hutama ina kirya mutane ne wutan da ke kirya mutum shaki kira hutama in an shiga shi kirya kama wutar saboda kirya lankusar ka kirya shi ne hutama hutama alkasar tahattum zai kirya mutum ce suratu alam tara yake cewa suratu fil kenan alam tara alam ta alam baka sani ba na fata an gane shi na abin da yake cewa yace wa arsala alaihim tayran ababil yake ce ababil shine mutatabi'a wanda suke bin juna mujtami'atu a haɗe wanda yana jefa wanda yana bin juna shine alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi, shine alamtara shin ba shin ba shine alamta alam sayan baka labara abin da yake koshi hmm. saboda shi lokacin da aka wani manzala lokacin haihuwarsa ne shi na laifin masa alamun da rika kisa ta asabu fi lanna don wani shekaran da Allah aka haife shi kenan shi ne Allah ke bashi labari kare ibn Abbas misjid tarmihim bi hijaratin misijib wannan wannan dusar misjid sun ce kare ne wanda yake da yake da tsini shine misjid wai su kuma misjid duk sunan kowa a rubuce a kansa yake kalmar misjid wai sun ce kare abin nan dusar wanda yake tsini misjid kenan kowane dutse wanda kare wanda ya mutum shi ya fasa masa kai shi ne sijjid sun ce sijjid ma'anin alkasus wanda aka karya shi yana da tsini shi ne tarmihin bi hijarat min sijjid wannan kare daga dutsen da aka sage shi kuma sun ce min sijjid shi ne duk kowane mutum an rubuta sunansa wanda za a ciro tsaye shi yake sijjid bi mana sanki bi mana sanki dutse kare shi ake kira sanki wakil kuma da tabo wanda aka aka tabo wanda aka yi murmura da shi shine wakil mana tabo na kai murmura da shi wanda iyaye suke gina da na abin nan to a kawo shi a zafi haka a tura ma mutum murmurai shine kuma wakil duk kasan da ake tin shine wakil a nan wurin kalmar wakil bi kaf shine huwa tin a turo maka tabo wanda bai wuta a rubuce sunanka a ciki shine wakil shi kuma abin da ake kira santi santi ma'ana duk sunayen farisanci ne da aka mai da shi arabiya kalmar sanci ne maksurat alhajar dusin da kare dusin shi ake kira ne a ah, sanki wannan duk yaren sanki da wakil duk suna ne aslan farisanci ne amma aka mai da shi arabiya yaren arabiya ke yin sa suratul ila fi quraish wakar mujahid al'ila mana alf zalika wanda suka saba ba abin baya masu wahala Allah ya saba da su da tafiya Shin alfu zalika sun saba fala ya shiku alaihim ba sa shan wahala fish ta cikin sanyi wa saifi da abin nan lokacin zafi wa amanahum ya amince masu mai min kulli azubi fi harami saboda haka kurishawa Allah ya kiyaye saboda haramin da suke ciki abokana dawa ba sa shigowa su karkashe su shi sa sun yi tafiya za su bari Ali ba abin da zai taba su amma wani gari ba za su yi haka ba don haka su bota ma Allah Allah ya amince musu Allah ya kiyaye su kuma ya ba su sabo da kasuwanci don haka su bota ma Allah wa kala ibn uyayna ila fin ni'mati ala quraish wannan ni'iman da Allah ya sama ma qurayshawa don haka su buta ma ubangiji su suratu ara'aita alladhi yukazzibu bijjin wa kan mujahid yad'u man yadfa'u an haqqihi wa yukalu huwa min da'atu yud'auna yudfa'una ko mu ci gaba ko musaya eh? mm, ai an fara karatun da wuyewa an wuce awa daya da wannan zan zan ga fito da wurin Allah ya da musaya nan da insha Allah tun gobe akwai karatu musaya nan ku yi nazara an yi karatu da yawa nan yau su falsafa da yawa kai da kuna fita da mun gama littafi ajiya ta gudu dawa kai gudun dawa kenan ajiya ta kai kawowa ba ni ina zuwa ina zuwa gobe zan tashi a ra'aikan lezi ko? Hmm. alaikun salam ana an ce wai waɗannan tsuntsayen wai duwa sun kwaya uku ne daya a baki wai daya a kafa hagu daya a kafa dama kariya ne in ba mu gani ba ka wai wai kuma za a gina hukunci soja a gina hukunci akan soja ai ba za a gina hukunci a kai ba to hmm. me ba eh tambaya mu je ha yace yar mahaifiyarsu ta biya musu kafin aikin haji su biyu da gida yayarka to sai ta ce to amma idan ta yi aikin haji da sharadin cewa za ta yi za ta yi wa kakansu ta taba yi haji ba ta taba yi ba sannan shi kuma kana in yaje shi kuma zai yi babar ka ya sake hmm. kuma duk ba su taba yi aikin a wannan ba da zai yi ba yawa ne to idan sun je wa za su yi wa za su yi ma sai ma yi ba hajin ba karbi biya ba ne asna a gaya masa a gaya waya biya masu ya yan mahaifiyar ce ya hana kisin so kenan su su ce su yi ba su su je sun je karfa masu ce su ma iyayen su addu'a wannan shine fi amma su je da sunan su ma wani ba su sofi na wani ba Allah manzo Allah han to malai shi bayan ta biya musu kuma da kwana bakwai Allah ya masa rasuwa in ce ballan da ni kuma gurin da ya ba a ai su tafi su je su masa addu'a hmm. amma ba za a gina hukunci a da ta ta gina na rashin sani kada fasa ji amma iya yin addu'a amma hajjin ba zai ba saboda shari'a hana ba zai yi ba a karma kallon an ce shari'a hana ka zo tambaya ko ka zo yi musu ne ana mala wayo ne ba wayo ana ce shari'a hana kai abin da zaka ce da su tun ita ta mutu ta biya masu da sharci wanda shari'a hana in sun tafi hajjin addu'o'insu ma fiye su ne ma waɗanda suka mutu ina kaga ka gane amma su hada su raba kafa babu shi da akwai raba kafa shi Allah da manzon su fada ba kai ka zo ka ce raba kafa ba ai musharaka ba raba kafa haji mu in ma kai ka soki nauyin kafin ka yi ma wani su je amma su cika ma alkawar na yin waɗannan mamacin addu'a na fata kun gane eh a kafin ku tashi muna mun bude website a nan domin babin da ke sa nan arewa muke shan wahala kamar rashin kula da abubuwa da abubuwa mun taba yi mun taba yi yake tafiya amma mun bude na biyu ke wanda yake da ilimi ko yake da wani basiran zai taimaka ko yana da taimako kuɗi a shirin muke muna sa da zuzuba hutubobi da karatutuka musamman kartuman jafa da sauran malamai za a bude a ringa zuba a ciki domin mutane da yawa mutane da suke waje Najeriya kama hausawan da suke a birtaniya da amerika suna bukata irin waɗannan to amma mu a nan cika zai wani wuri mutum eh, wanda suke da shi shi nan suna yan arewa suna da su suna da jarida suna da komi amma ali suna shanin namu yana ba da su shi a jaridan nasu da suke da jaridun su da abubuwan da suke Allah wanda ya sai amma yanzu da mun fara yun shirka an fasa amma shi amma in arewa ne na cewa in arewa in arewa shi amma in mutane irin ku ne jaridun nasu kullum suka gan shiyar suke kullewa da wasa tuna su ringa tura abubuwa su ringa jawo yaran da suke wuce amma a shi yan tare su to muna ganin cewa wanda za su taimaka ga wannan ina sarkin yake tafi e gashi da wannan su su akwai wakili da suleiman yanzu abin da za mu kafin mu gama shi zai zama ɗari da arba'in wanda yake sai mata kudin sa sadaka jariya don za a rage zuba da karatu a ciki don mun fara wancan mun ga amfanin sa tambaya ɗaya mutum za a samu tambaya waje ya kai ɗari uku rana ɗaya mutane suna bukata don cika musulunta suna da su ji to wanda zai taimaka kudi ko da inda ke Allah ya bashi basira da zai samu Dr. Suleiman da waɗannan da su Sufyan an sara yanzu ana sa fito da su don wanda yake da shi eh Allah san mu dace a nan kuma kun san wannan makarantar safe muka sassa majlis ahli suna na masjid kaza muna buga littafi ramadan muna buga yanzu littattafai da muka na ramadan an mai da shi siri yanzu an mai da shi akwai man rabi region lemu da wani nura ina su an ana karanta shi ana yawa saboda mafi yawa mata gida ba sa karanta a sam to duk littattafai za a mai da su wannan da cd kuma akwai dauran da muke muna so ku ringa sai ne wanda yake da ilimi zai taimaka madubi kawai wannan hutun an yi wurare guda uku almajiri kusa dubu ɗaya da ɗaya da hamsin aka sa duk wanda Allah ya bashi ilimi in hutun ya kai in bashi da ilimi kuma ya taimaka da littattafai za ku yi mamaki in ba mun tada suka ba mu littattafai fiye da dubu nawa ba muka raba kayukan littattafai inda ake yi da kuma zaka cin mamaki mata wanda suke zuwa daura makarin da wuya da abun nan akwai macin da ta fara cewa shekarar da isin awo da ita ba sun wankan yana ba to za ku ga abubuwa wanda ya kamata ku ba da haɗin kai da ku sani lokaci ya yi wannan isin kuma muke kafa wani bai masan abin da ake yi ba zo a sanar da ku kuma da uwa uba irin abin da su majalisin ku suke yi na tura mutane yan uwa ma dawa wannan majalisin zai ku ringa sai abin da ake ciki da wanda kuma kar mu ce zama shi bai ma san abin da ake kuma ba zai taimaka in baka da sisi kana da ilimin da zaka taimaka in baka da ilimin da zaka taimaka baka da sisi kana da shawara da zaka bayar Allah ya samu dace tawwa malam gaba bada magana da mace ne na tambaya wannan hadisin na na hmm. shi kuma ya ke nan da kasancewa ishe ka fa samu in gane misali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan mutumin yana ya ce da shi ne yana a ba tawafi ke ba shi ya ce da shi ne to sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kai sai ya ce a sai ya ce to kai wa kanka sannan kuma sai kai masa dan me ya ci karo da yawancin magana ai shi misali da kana ce masa saboda shi yana magana ne akan idan ya je can zai iya yi wa kansa ita wannan matar ta yi wa wannan duk zai ce a ba haka ka tambaya abin da na tambaya shi ne za su iya wa kansu sannan su kuma abin da aka umarce su me aka ce da kai sayo idan suka bi shi ne aka ce bai halatta ba me ka fahimta abin da nake nufi mana mm. idan suka je misali kamar yadda aka ba su haka in suka je can aikin hajji eh. duba da wannan hadisan cewa me cewar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi wa kansa tukun mm. sannan sai ya yi wa shi ke amma me na ga masa ne ya eh abin da ni kamar yadda na fahimta ko kana so da ka kawo hadisin kai ka san hadisin ne to me muka ce da shi a'a me muka ce da shi ni abin na fahimta a'a me na ga masa ka fara ma abin ka ga masa abin da kai masa bayani kai bayani ne malam akan cewa hakan bi halatta to hadisin ba me yace shi hadisin yana magana ne akan cewa mutum yayi wa kansa tukuna eh to kaga misali ne abin da nake ai to me kuma ni na gaya masa haka ne amma ni abin da nake nufi misali kamar idan sun tafi can aikin haji idan suka yi wa kansu ai ba zai ba ne shi sa muka ce je gaya masa da zai ha

aikin so daya ne ba sallar za ta mimita ba shi dai wani shekara kuma o lille za ka yi mummunan fahimta kana gan cewa ya je fara yin nasa kuma ya zo aikin aikin shi alhaji arafa ka gane eh gaskiya kana nufin cewa ya je kokari su soki na nasu kafin zo ai eh, to sai wa hakkin wuri ɗaya ne shine arfa eh menene a ni na fito da wuri fa kuce je shashaye ban shashaye ba wani masu zuwa makare su ne wani ba ya da ba ta ta za a yi magana da nayi ba wanda ya ce zauna ba wanda ya ce da ni na zai website ko tambaya ko baka da shi dai ka mu mana bayan Allah wai dan Allah kuna so kara ga maku wa alheri ko ku ce na ne waye za a yi amma shiru ko Allah ya saka alheri ma babu ba ku da shi ba ku da harshe mai kyau kuma hmm, ana sa gina ne ba ma gina ba an gina ai sha gaya mu eh foundation ake yanzu shi ake kowa wanda yake da musamman shi kuma wanda za su yarda cewa kamar misali mu ta mutum biyu su ce hutuban da dr muhammad sani ke ba kullum ba wata yana abin da ya shafi jama'a akwai shafi na wanda ake so a ji shi ka rubuta mana shi ba offset ba laifi wanda suke wa wazi maguza misali a cikin kwanan in za su yi a fita abin da ake yi ko amir ana magana ma ba za shi ka shiga ko je an ga wasu abubuwa wanda ake yi na yadda kirista suke wahada musulmi ka yanzu shiga cikin duniya suke sun ga da mutane wanda ake Algeria da maroko yanzu a kuma marayu a mai su kamar nan garin ma jiya abin da aka kawo kukansa kenan yanzu akwai matasa yanzu wata mace ta zo nan mijin jariri da mutum dan Kano yana nan kuma kusa Aminu Kano ya yi ridda saboda dukiya aka bashi bashi da lafiya bai matashi kuma cikin gari ya yi ridda saboda su sun jawo shi sun bashi kaya to irin waɗannan abubuwan kuka samu shi ku faɗi haɗari abun a zuba can nan muna son koyi musharaka a nan majalisin koyi musharaka wanda yake da kuɗi taimaka wanda yake da kuma ilimin boko ce ni na rike maku masallacin Usman bin Affan amma ba kowane kutuba za a ringa faɗa ba abubuwan da ya dace a rubuta a rubuta A watan za ka iya zuba wani abu kuma dai a tuntubi kungiyoyi abubuwan da suke na alhiyar a zuba ciki shi ga gan mutane waje suna ji wata da muka bude wannan da malai ke manga kwai lokaci daya muka samu tambayoyi guda ya uku tambaya ake da mata da yara da na kudu da arewa to amma mu da awa alis ne na bani su duba su zazzaki a nan su ma yan arewa ne amma kullum suna da jaridar su sayar mu da nawa muka fara alusuna mun kasa yi komai mun fara yi shi isoka wannan sifar munafiki ne mutum mashirici shi da munafiki daidai suke mashirici bane da ba zai dawama ba da al'amar walai shi mai ba su amir suna nan ba inda za ka yi ambaci shekaru talatin ko shekaru ishirin da wanda suke dawama suna zuwa wajen mahuza da safi da zafi da rana da shi da baraki suna yi inda sun daina mai rayu yanzu aji ne rinsa a cikin gari ba in wai an zaba ciki sha karuka wata nasu ji a zage su bas su da kudi su tafiya su sha an zaba al'anan su da ya kamata yanzu Kano an amince masu da abin da waɗannan suke so an yi masu wala ka ta fari wuri suke so su gina su ba a kista duba masu kuni na wanda ya kamata a gina masu kras wani firi ma kike a zama masallaci an kasa gina shi mutane kungiyar da kai shekara talatin suna abu daya to duk irin waɗannan abubuwan sha an fito da su

Shin shi ne an ce da kai kana son ka yi musharaka ga kwamiti in dai bayani ne na fasaha na boko irin naka a ce ya za a yi ka ji ne suke sarawa shi ka neme su ko su gaya maka kirewa a'a kai dai ka zo ka yi risa cewa na son shiga jimiya ba wai shiga ciki ba yiwu zai yi wala ce ni a nuna ma abin zai iya taimakawa su gaya maka abubuwan da za a yi me za ka iya taimakawa bun ba masu kowa yan <coughs> kwamiti su yawa kagin yanwa mutane nawa ne muka rubuta masu surunge ringa bin su je kauyuka su ji yanwa bai rutu akwai mu kuna ka rubuta sunan ku mutum nawa suka tafi bakwai an samu rabi ko alhamdulillah fitan ya masa amfani saboda sarkin rano da mutane bun kore kun sai za an kashe yan hirba da suna wasan su insha Allah zan sa lecture shin hizba abokan al'umma ne kuma da yan film na da kuma irin waɗannan mutanen da suke da'awa masu abin nan yan shi'a suna fito da sunan mace Aisha a kin a cikin sa ana nufi na Aisha ne duk zan sa lecture lahadi mai zuwa Allah yadda tsara ka ma kowa ko ka san waje shayi magana menene ne ma abin da ya shafi filin nan soye makiyan al'umma magana ba za su daina ba kuma musa ba zan daina ta kashe mutane ba gari ba dalili shawara wa zai kuma zai bada shawara ko shi ke nan lakum jini kuma zai jini mun shiru ma na bata baki na ne za ka ce na farko ya kamata kama a ce a kwantun da akwai su da yawa kuma kaman faɗakarwa na faɗakar da su lokacin din idan kama a wata jarida wanda ake fitarwa kan da su a tabbib na da kamar ta ana zambar ta cikin to ana iya samun wani da kamar daga baya wani dan wuri wanda za a faɗakar cewa ga website an ne. kafin a bude mun ce wani mun yadda kafin a bude wani shawarwari za ka bayar muna so in kana da gudunmuwa ga dr suleiman ga sufiyanin aminan ka shi ka gani tsarin da suka yi shi kana da wani shawarar zaka bayar shi ne farko ta ta muke muna da wani to wancan kuma wani ne mana abin nan ya rike abun annunsu da an baza shi ya kusa dawowa ya je hutu ya dawo zan musara ne wancan su bakar cika cikin mutane suna karuwa amma ya rike bai ba makullin ba har za shi sake ake so a bude sabo wancan ni na bude da akwai kudin da kuka tara nan na masallaci da na hada na kara da kuma da naku dubu tamanin aka bude shekaru hudu da ya wuce ko uku to wanda yake so ya bada shawara irin naku a irin tasirin sunan sa wajen ya rubuta sarki yake zaba shi to to shikenan ba wanda yake da wani shawara to kenan akwai wani kirista kiristocin suka abin nan haka ya zama duk yana ba da magani akwai mutane da kanan musamman da kanan kawai suna yin mota mota suna zuwa wajen sa ne musu magani wanda ni na ce wajen da na ba kuma da wani na yi kokarin nuna musu kada su je wannan ya yake masu ne shi ne abin da yake musu da bible yake musu aiki ce masu ne kuma ba su ya ɗauki bayan mutum ya dinga zagaya musu haka kamar zagayen Qur'an ne eh, yana zagaya musu haka yana jawo yana cewa an jere su sai ga mace ta kama mutum kuma duk wajen na a ganin waɗanda suka zai da mota sama da buzawa ashirin amma duniya mafi akasari za a kano kaduna katsina sai da sai kan lokacin da na je na ga abin da na sai na ga cewa ai mutumin ma kirista ne wanda yake gudanar da abu waɗanda suka yi akwai wani yaron da aka ɗauke shi ne a nan ɗaya ya haukace suka je can sai Allah ya sarrafe su ta sanadiyar hakan sai yaron ya warke to ya warke kuma shi ne suke ta turuwa da suka samu labari shi wannan mutum da yake hanya ana kai jama'a shi ne yake ganin babu wani me za a jawo hankalin ya ce kar su tambaya Allah su shiga wuta ma na su ke shi wuta kullum shi ke nan mu tsaya kullum shi mun yi wahala tambaya za su shiga wuta su ba su da wani abu kullum shi ne bata ban da lokacin kowa wanda ya yi karfi wanda ya shiga wutan sai shiga ah. goes normally. I wasn't